amma ba a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum salam al-abdul fasil bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmani rahim qult sai ce eh lam ayyuha al-akhi as ya kai dan uwana ba salafi annan nasa kanu qabala al-mi'ati rabi'a lallai mutane sun kasance kafin karni na farko kafin dari na farko hmm. lam yastami'u ala taqlid da imam al-mu'ayyan ba su haɗu akan taqlidi ba ga wani imam ne fi ayi darin mada eh fi ayi darin mada wato ba su taɓa haɗu akan taqlidi ba ne a cikin dukkan zamanin da ya wuce wa kazalika al-ulama alladhina yan'aqidu bi amsalihim Hakanan haka nan malamai wanda ijma'i ke kulluwa da ire irensu ba su taba taruwa kan takalidi ba a ce sun rike wata mazhaba daya ko sun rike wani malami daya ba a taba samun haka ba wafi ko ala ta'assub mazhabi wato ba su yi muwafaɗa ba akan ta'assubanci na mazhaba فإنما حدث التقليد ba? المئة الرابعة كوي تقليدي يا فارني bayan karni na بايا قرني نهدو أنا بسان قالي ya faru bayan karni na hudu وفي هذه القرون كان العلماء يدعون بالتقليد الخالص a cikin waɗannan ƙarnuka wato ƙarni bayan ƙarni na hudu kenan ba bayan ƙarni na hudu sun kasance malamai sun kasance suna kira da takalidi kaga mutum yana kira dole ne abu malam wani dole ne a yi riko da mazhaba kaza duk wannan ya faru ne bayan ƙarni na nawa bayan ƙarni na hudu amma kafin lokacin kana da ikon tambayar duk wani malami na sunna game da matsalar da ba gane ba wa rabbuna atba'ahum ala zalik sannan sai zaman to suna tarbiyyantar da mabiyansu kowa yana kira zuwa ga makarantar shi a gane in kana da mabiya suka ce ku tsaya kan mazhaban hannafiya wayannan su ce ku tsaya kan mazhaban malikiya kawai wayannan su ce ku tsaya kan mazhaban shafi'iya wayannan mazhaba na ainihin hambaliya wayannan mazhaba na zahiriya da sauransu والأئمة الأربعة الذي يرجع كثير من العلماء إليه wato malaman nan guda hudu a imatul arba allazi yarji'u kasiru min al-ulama ilayhi wanda daga cikin malamai suke komowa zuwa gare su wa yuqallidunahum kuma suke takalidi da su lam yadu ahadan min atba'ihi ila zalik wa'annan manyan malamai Allah ya musu rahama su Abu Hanifa su Imam na Malik su Ashafi da sauransu ba su taba kiran ɗaya daga cikin mabiyansu zuwa ga takalidi ba wa kullum man da fa inna ma fa'alahu li nafsi kawai wanda ya yi takalidi kawai ya aikata ne da kanshi ba kira bane na wannan malamai ba fahimtar su bane wa kullu da to kuma nauyi ya koma gare shi ko ba ba wal uhda ilai nauyi ya koma gare shi gobe kiyama Allah baya tambayan Abu Hanifa Allah baya tambayan Imam na Malik Allah baya tambayan Imam Shafi Allah baya tambayan Imam Ahmad duk waɗannan manyan malamai sun kubuta bilhassali sun fito karara sun nuna ba sa tare da takalili na sun ma'amatul ashab sun ma'amatul ashab sannan dukkan wato mafi yawa daga cikin ainihin ɗalibansu wani ulama da kuma malamai allazi da yanzu zai kula irin al'imma wa'inda suke danganta kansu zuwa ga manyan malamai Ta ta'ammalna aqwalahum lauta ta'ammalna da mun lura da maganganunsu wajen na bi haqiquna fi masail za mu ga suna tahqiqi ga matsaloli wato ina abu ya zo sai sun tsaya sun yi bincike in sun ga ya dace da ra'ayin malamin su idan ya zamanto ra'ayin malamin su ya saba ma wannan suka ga cewa wancan ra'ayi shi ya fi karfi suna ajiye ra'ayin malamin su dauki abin da ya fi karfi suna tahqiqi ne ba takalidi ba akwai wani tsakanin tahqiqi da takalidi tahqiqi shine sai mutum ya tabbatar ya yi bincike sa'annan ya bi shi wata dalili shine mutum ya rufe ido ya biyayya eh wala khalafu mazhab a'immati ko da sun saba mazhaban malaman su na'am wala yubaluna bizalik ba sa damuwa mutum baya damuwa dai ya saba babu Hanifa yana ina mazhaban annabiya baya damuwa dai ya saba Imam Malik yana kan mazhab Malik shi dai ina gaskiya yake gani ina gaskiya yake duk inda gaskiya yake ne yake kawai ya karana kutubal ulama idan mun karanta littafin malamai kan hanafiya kamar yin hannafiya da sharhi ma'anil asar za mu duba littafin sharhu ma'anil asar na imamu tahawi za mu ga haka cewa wayannan mutane gaskiya kawai suke nema wa kazalika al-margayani sahibul hidaya haka nan imamul margaya ne, mai littafin al-hidaya wal kasani shi ma sahibul fada'il hmm. والكمال ابن حمام صاحب فتح القدير هو ان من يمن ينقرقن ايرين النبي ne. da wasu ده da yawa kullu wahid min haula ko wanda daga cikin wayannan khalafu imamahu sun saba wa imamun su fi masailin kaseera a cikin matsaloli da yawa sun saba wa imamun su a cikin matsaloli da yawa wa nasta gair wahid min fi gairi wahida min al masail wato gair wahid minhu ba ɗaya ba biyu daga cikin su sun yi nasi a cikin matsaloli da yawa sun yi bayani cewa annal fatwa ala qawli abin yusuf cewa fatawa na gaskiya wato dacewa yana kan kauli na abin yusuf an muhammad ko kuma ainihin muhammad khilafan da qawli sahibi ko ɗaliban abu hanifa ne sai ɗaliban suka tsallake magana abu hanifa suka koma suka yi aiki da magana abin yusuf da kuma maganan muhammad khilafan da qawli sahibul mazhab sabanin maganan shi ma'abocin mazhaban shi ne abu hanifa sun aje fatawan oga kwata-kwata shi ne abu hanifa sun suka rike fatawan ɗalibansa allazi huwa fawqahum bi kathirin min al-ilm fil ilm wanda yana sama da su da yawa a ilmance abu hanifa yana gaba da su wal fiqh wato yana gaba da su a fiqh na'am wal mukhalafa yakunu shi na zahara lahum min al-adilla wato sabawa yana kasancewa lokacin da dalilai suka bayyana a gare shi a gare shi irin abin da bai bayyana ga malaman su ba fadaru ma'addalil har su dara sai to suna kewayawa tare da dalili duk inda dalili ya juya suna kewayawa tare da dalili duk inda dalili ya juya nan suke an gare Allah ya sa mu zama haka ya to burin mu ba wai mu rika malamin mu ba mu ringa kewayawa tare da dalili duk inda dalili yake بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الولاية نعم هي الإخلاص للأسرة المصرية لكن فسروا لنا لبائني كلمة ولاية walittaka shi ne mutum ya da ainihin wato iyalai na ainihin yan nusairiya da kuma kyaman abokan husumanta mutum ya ringa kyaman abokan husuma na yan nusairiya ya ringa kyamaci duk wani mutum wanda baya tare da yan nusairiya kuma ka tsarkake niyyarka ga masu bin nusairiya wannan shine ma'anan wilaya a wajensu shahada wannan shi kalmar shahada nan ce ya yi kalmar shahada ya an tashira ila daifin daifin shi ne ka yi ishara zuwa ga nan bakin ainun memu sirun ainun menene shi aliyu memu ba muhammad sai sirun eh, aliyu muhammad salman su yan nuzairiya suna matsar mutunta nan mutane guda uku a gani suna matsar mutunta nan mutane guda uku aliyu muhammad salman sai ce ainun memon sirun Asala. Sallaba. sallah sun an kamsa ta asma' wannan fa kalmar shahada ke na ba kalmar shahada ɗan nusairiya shine ainun memon sinun ainun memon sinun sakan an ce wane yi kalmar shahada ana nufin ya faɗi ya wani na kalmomin sannan sallah waƙi aqimu salata wa atun zakata ɗan nusairiya in yace ya ma sal ibaratan an kaza zuma wato fasara ne na sunaye guda biyar iya Ali wa Hassan wa Hussein Ali wa Hassan Hussein Muhsin wa Fatima shine mutun ya tsaye da sallah na wal wa Muhsin haga huwa nurul akwai ibada da suke wani iri gashi ne suka san kai akwai ne kallon su wa Muhsin haga huwa huwa nurul khafi wai Muhsin shine haske wanda yake boyayye iz yazumuna bi annahu sakada sakadun tara hajju Fatima domin su suna rayar cewa bi annahu sakada cewa shi bari ne shi musin bari ne wanda ba ta fito da shi bai fito da rai ba musin wa zikiru hadhihi al-asma yujzi'u min al-an al-ghusl wai ambaton wa'annan sunayen ka ambace su yana wadatarwa daga wankan janaba wal janaba wal wudu da alwala inda ka ambaci wannan ba sai kai wankan janaba ba ba sai kai alwala ba ka duba irin wannan eh aswat au mai ma'anar jiwaj amma ziwaj inda hun fayadu eh amma ziwaj a wajen yan lusairiya yana halatta wato mutum ya auri mata da yawa hmm. su sun yarda mutum zai iya auren mata da yawa walakin na hun kallon sai dai su kamar jumhur ne la ya tare kuma da ziwajin muta'a ba su yarda da auren mutu'a ba su yan lusairiya su ma suna raddi ga shi'a ja'fariya da shi'a ismailiya masu yin auren mutu'a wala yajuzu indahum an yatazawwaja an-nusairi ghayra baya halatta a wajen su mutumin da yake dan shi'a nusairi ya auri wacce ba musulma ba su ne musulmai Ba ya halatta ka auri wacce ba musulma ba kama la juzi an tatazawwaja ya jeren musulmi Kama yadda ba ya halatta ita wa ita ɗin nusairiya ta auri wanda ba musulmi ba ya hmm. yajuzu ziwaj fil fatra bayna al Ba ya halatta yin aure a cikin dan fatara tsakanin idi tsakanin idi da idi yi aure an gani?

salman al-farisi duk wani yaƙoƙi duk wani abin da ke kai kai yana tare da aliyu da dama shi ya yaƙoƙin da aka yi yana baya aliyu goyon baya eh su suna son shi dama suna son salman suna son irin su bilal suna son irin su migdad duk wayannan gaba ɗaya suna son su a gani wani bin wani محمد دي عمر بن جير ده أشياء النبي ده النبي مين الإسلامي بابك محمد بس آه، محمد بن سعيد النبي محمد ده علي بن سلمان عين علي ميم بابا عمر باجي بن سلمان إذا إيه؟ shi kan ba ruwan zai iya maka ga wani ya ba annabi da wajen wani da mamaki نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ان daga dan Umar Allah ya tsara musu yadda ce, kaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi man kibayya manzon Allah Sallar Sallar ya yi riko da kafada ta faƙala kun fi duniya ka annaka gare ya ce ka kasance a cikin duniya kamar kana bako a ajiyar sabili ko mai getar hanya kaga mutumin da yake bako yana shirin ya bar wajen bai yi shirin zaman dindindin ko baka ba bako ya sauka a waje shi dan cirani ne da zaran ya gama ya gama cirani ne zai zai bagari shi da zaga dan cirani wani bai zuwa da matar shi baya zuwa da ainihin kayan kayan kawai zai samu wani ɗaki ne kawai ɗan ƙarami kawai yana maleji a wajen saboda ya san ba zai daɗe ba zai bar wajen kuma yadda ku to mutum ya kasance ga duniya kada ya yi shirin zaman jinjinjin ya ɗauka na zo duniyan nan na wani lokaci na wancin gaji zan bar wajen na'am wa kana ibn umar radiyallahu anhu ma yaqul ya kasance abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda yana cewa idan amsaita fala tantazir as-sabah idan ka kai yamma kada ka jira safiya don baka sani ba kila da za ka kai safiya ba wa idza asbahta fala tantazir al masa idan kuma ka kai safiya kada ka jira yammaci dan kila da za ka kai ba misali wa khudh min sihhatika li maradik wato ka riƙi fa'idan lafiyarka kafin ciwon ka yazo hmm. in kana da lafiya ka riƙi fa'idan lafiyarka bauta ma Allah ka tsaya ka yi karatun addininka ka tsaya ka tuba zuwa ga Allah ah, kafin mutuwa ya zo maka ka riƙe fa'idar lafiyar kafin ciwo ya zo maka wa min hayatika li mauti ka riƙe fa'idar rayuwanka kafin mutuwanka ya zo idan mutum yana raye ya amfani da wannan rayuwan dama ya samu ya amfani da wannan ainihin rayuwa ya bauta ma Allah ya tsaya ya nemi ilimi ya tsaya ya kaza ya tsaya ya kaza kafin ainihin mutuwa ya zo masa rawul bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi alu fi sharh hadha hadith malamai sun faɗa wajen sharhi wannan hadisi Ma'ana la tarkan ila dunya ma'anan shi kada ka karkata zuwa ga duniya wala tattakhizaha watana kada ka riki duniya ya zama wajen zaman dindindin kai kuskure in kace za ka riki duniya ya zama wajen zaman dindindin kai kuskuren da babu kuskure irin shi wala tuhaddith nafsaka bi tulil baka kada ka riga ba kanka labarin tsawon rayuwa hmm. ka dauka cewa za ka dade a duniya kai kuskure wala bil itina biha ko kuma kulawa da duniya wala ta ta'allaq minha illa bima ya bihi al gharib kada ka liƙe wa duniya sai dai kamar yadda ko ke liƙe wa duniya yadda ko ke liƙewa in ya zo garin da ba nashi ba ko mm. bako in yazo garin da ba nashi ba irin yadda yake liƙewa to kai ma haka za ka yi kada ka zo ka liƙe ka saki jiki garin da yake mutum ya zo zai bar garin sai kuma ya zo ya yi gini lafiyayye ya zo ya ɗibo duk kayansa ya yi kaza ya yi kaza yadda kasan ba zai bar wajen ba kuskure ne na'am wala tashtagil fiha bima la yashtagil ni qarib wato kada ka shagaltu a cikin sa da abinda ko baya shagaltuwa da shi alladhi alladhi yuridu ba ko wanda yake son tafiya zuwa ga iyalansa akwai abubuwan da baya shagaltuwa da su kai ba haka na'am wabillahi tawfiq eh وعن أبو العباس سهل بن سعد الصاعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وأن متن يازو جاء النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته كنونا من وانا أيكي وانا إن أيك تاشي أحبني الله الله تعالى زي سوني وأحبني الناس sannan mutane masu soni ina so in samu Allah ya soni mutane su soni bai zan yi فقال اذهب في الدنيا يحبك الله na farko ka guji duniya sai Allah ya soka a gari ya ce gudun duniya ka gayin yin datti ko ka gayin yin datti kana sa kaya masu faci eh? kana shan garin rogo so uku a rana sai Allah ya so shi ne zuhudu kuma kafafuwan ka ka na gyara kafafuwan ka kamar kafan ka yi faso wani ya ce wannan ba zuhudu ba ne kazan ta kenan Eh? sai to menene ma'anin gudun duniya to mutum ya falle a guje har sai ya kai bangon duniya an ce ko wannan mai zuri ya fassara mana cewa ma zuri ta ki bi halƙi ra'asin walai sabi lubsi a zuwa bin gilas wala shi bin guda ƙaunar wa filan wa idmanin ta kashe bin lihaz ya ce ba ya ce gudun duniya mai tsoron Allah ba wai da ƙwarya molo ba ne ya yi ƙwarya molo kan na walƙiya ba shi ne zuhudu ba wallai sa bi a zuwa mai gilazi ba zuhudu ba ne kuma sanya tufafi mai kauri mutum ya sa buhu ya ce ke kada ya sa tufafi mai laushi jin daɗin duniya ne wannan da hutawa bari ya nemo irin tamfol ɗin na ko buhu in an san zage siga a ciki sai a ɗinka mai sai ya sa wannan ba shi ne zuhudu ba sai dai zuhudu bil guda bin shirya mutum ya tsaya dindindin kullum yana kokarin bin shari'a yana aikata abin da Allah ya dora mai yana nisanta abin da Allah ya hana mishi wajen magana da aiki yana bin shari'a da kuma dawwamar da ainihin tsoron Allah a cikin ainihin duk wani kiftawan idan shi in hace mutum na gudun duniya duk wani abin da zai janyo mai matsala a lahira yana gudun shi duk wani abin da zai janyo mai matsala yana gudun sa mai kuɗi yana gudun cin haram kai yana gudu ka ruhi baya so a gane to in aka aka samu mutum irin wannan yana gudun haram yana gudun ka ruhi sannan yana nisantar duk wani abu wanda ya san zai kawo mai matsala a lahira a gaban Allah to wannan mutumin mai gudun duniya ne an gane wannan ko amma mutumin da kullum yake shan garin rogo na sata ba garin rogo ne su uku yake sha amma na sata ne ya ga ɓarawo ne ba mai zuru ba ne yana sanya riga mai faci amma kuma sata yake yi kullum ka zai riga mai faci ashe babban abin da ake dubawa tsoron Allah da kuma kiyaye dokokinsa a wajen zuhudu an gane to wannan shine duk abin da ka san zai rage maka imani ko abin da ka san zai shafi imani ka guje shi misali mutum kullum kalkal kalkal ba wani irin wannan misali ya yi.

ya sa kaya yi faci ya yi kaza ya kaza da su saka za ka ji tarihi ma wasu daga cikin magabata a haka da wato idan ya zama to mutum ya sa kaya bai arha sosai alhali ya fi ƙarfin kayan ya yi haka ne kawai saboda gudun duniya wannan ana fasa ya samu lada za ka iya ganin wani babban mai kuɗi ka ga ka ga yana sa jallabiya mai arha wanda kaga ka san ya fi ƙarfin abu ba zai iya sawa zai iya sa mai tsadan da yake so bai sa ba duk wanda yana daga cikin zuhudu inda dai mutum ya yi ne saboda tsoron Allah amma ne ya ce to sauran kuɗin da ya rage bari ya taimaka wa mutane da shi da ya sai kayan dubu goma sai sai kayan dubu ɗaya dubu ɗaya ɗari biyar sauran ya taimaka wa mutane a yan samu lada eh. to annabi ya ce ka guji duniya sai Allah ya soka wa zahabti ma inda nas hibbakan nas ka guji abin da yake wajen mutane kada ka je ka ringa sallama da mutane gara da Allah ina jin yunwa da Allah a taimake ni dan Allah kaza da Allah kaza wallahi da Allah ban da lafiya a taimake ni in kana yawan taimakon mutane kana yawan neman taimako suna baka kullun an baka sai mutunci ka yaro kullun sun baka sai mutunci ka yaro an gane wannan ko wato mutum ya dage ya nemi dukiyar shi na halal shi ya fi alkhairi amma zaka ringa sallama da mutane ba ni kaza ba ni kaza ba ni ba ni nan yana rage darajar dan adam a wajen mutane shi sa manzo Allah ya baka shawara kana so mutane su soka to kana so mutane su soka in kai mai kuɗi ne ka ringa kudin kuɗinka kana ba su za su soka duk zuwa ka duk sallama ka za su soka ba kullum ka ci sallama kana yaji hakura kullum za su soka ba amma in dai kana abun ka kana taimaka musu da shi za su soka insha Allah in kuma talaka ne kai ka guji abin da ke wajen mutane kada ka roƙe su in sun baka ka amsa in ba su baka ba ka kyale su hmm. a gari to da wannan ake samu shi dan adam bai so baka ka tabi da bani bani in dai zaka dinga zuwa kana sallama da za ku bata shi ne babban hanyar batawa da mutum roƙon shi in zaka nan, za zaka dade baka bata da mutane ba saboda babu abin da dan adam ke so kamar kuɗi kuma ka zo kana so ka rage min kuɗin shi na ba gane wannan so da haka wato mutum ya yi iya kokarin shi wajen kare ya roƙi mutane to in sha Allah za su so shi za su yabe shi wannan shi ne manzo Allah ya bada shawara guda biyu ko ku duba shawaran nan guda biyu gari akwai shawaran da ya bi shi babu wa alaikum salam Mm. Washi domin domin Allah ba sai kawai waɗansu su da ba shi shawara ka je ka nake ka je ka nake shi a yayin ya yi ba zai yi ya kawo ya ba shi ne da bukata ne amma da shi abu ne shi ne ya huta ya nemi nashi shi ma dan uwan ne ma yayi in ɗan uwan yayi niyya ya taimake shi ai ya san shi na san mutumin da yake da kwakwalwa ya ce malam wani baka da matsala ne ba ka sauce mun kana da wata kana san wani abu ba to kenan wannan yana so sai ka wulakanta kanka kenan zai baka ai mai matsala sananne ne shi kanshi mai kudin ya san dan uwan shi na da matsala amma abin da yake so sai dan uwan ya zo ya wulakanta a gaban shi yaya wallahi ina cikin matsala kaza dan Allah ka ce mai kirci ai nan nan wani ya zo ai ya ga mu yana cikin matsala wani in ba ka ce mai wallahi bai tsaba ka ba kuma ya san kana da matsalar kenan ba sai an gani a wani lokacin wani zai kalli kuɗin in ya kalli wani yana shi wani taiwa ɗabi'an shi ne na ya kilin ko da yaushe ko da bai da kusisi har da man shafa baki misali sauran su kuma yana da shi ko da bai da kuɗi ai ka ga wannan tsafta ma yawa ba ko kan Allah in ka ga ma mutum ya cika tsafta da yawa bai cika biyar ko kan asalin masu kuɗin ka dube su da gani suna ma da lokacin wannan kwalliya ne kaga kwalliya yawa yana wani da ce to yanzu gashi nan kun zo kun ce mun ba mu da kun zo kun ce ba ma tsafta mun da tsafta yanzu mun za mun dage muna tarfa ido yanzu ko kuna mu gida kuna roƙon mu kuma eh an ce malamai zai rika tsafta su kusa tsafta kaza kaza kaza za ga cewa yanzu ga duka ɗaliban ilimi yanzu ai ɗaliban ilimi suna da yawan suna dagewa sosai ɗalibi yanzu ba abin da ke kashe kuɗi kamar ya sai kaya ka ce mai wani da ya ka'a zai su sara ka ce wai shi a talaka ko abin da ya kamata wannan ko talaka ne duk wannan kwalliyar ba shi bane ne yake sa ka zama mai kuɗi da sauransu an gani za ka ɗalibai suna dagewa wajen siyan kaya amma kuma a aljihun ba ku kwabo irin wannan yana yiwuwa amma wani mai kuɗin za ka jallabiya da sai a baka labarin wani babban mai kuɗi da jallabiya to in ka gara masa kas zai zabu amma kai yanzu kana da talauci ga kuma ga kuma ci ga abin nan sai abin ya ma yawa abin zai maka yawa sai ka zaɓi ɗaya kanka tana wa kanka gajiya da yawa eh rufe talauci ne mana idan idan mutum ya ga ya ji jiki ya rasa inda zai eh, zai iya fito kaza kaza misali dan dan bashi wani a duk alama yalle yana cikin damuwa sai eh, wani wani kuma ka mutu ne da kuma ba abin da zai maka Abi kawai shi dai wanda ba shi da shi kanan ne ne, eh, ba wani abu wani koyayye ba. Salamun hmm. salam. Eh wannan kaza-kaza ba, wato yin kaza-kaza mutumin da ya fi ƙarfin abin ya yi, shi ne na faɗa da ce mutum ya fi ƙarfin abin. sai zama to yana sa kaya wanda kawai gashi nan da gani zaka ci to kamar kamar bai da kuɗi kamar ma bai da kuɗin zai sai kaya alhali yana da shi shi ma kare ya zama kullum kullum ji ba jikar mutum ya mai da rayuwar shi haka gaba ɗaya lokaci lokaci eh na'am eh. ya san yana da shi su wasu wasu daga cikin kasuwa in kana sa wannan kayan sai kuma su kuma suna hasara da kai don wani kafin shi ma an kai kwalliyar kafin zama mai gidan sai a ɗauka kai ne ma mai shagon yana zaune za ce yana bai da Allah ɗan turo mu yaron kawai za nuna ya ce kaɗan turo <laughs> ya ta ce ka turo yaron ka to yana jina gani ya ce gani ya A ce wani shi ne yaron ka an ja wanda <laughs> kaga na an kira ma ruwa da na zo <laughs> na shi ta kake ganin wani in yana zama a shago to zai yi kwalliya saboda kada wannan ya dauka cewa ka kudin shi ne kuma da a ce da ce da ce ainihin kasuwanci ake yi na hakika wanda ana rubuta komai to za ka yi kwalliya ka baka da matsala da a zo a girga mana amma kawai za a sa shago ne a zuba kaya kawai shi ke nan kawai ana sanin ci gaban ne kayan na bunƙasa ana sanin rashin ci gaban kaya za ta to wannan ci gaban shagon irin wannan shi ke sa in kai kwalliya ka samu matsala amma na san cewa kaya goma na sa kuma kowane kaya ga kuɗin shi kuma an sayar da kaza zan yi kwalliya na shi bayan san ba kuɗin shi bane hmm. hadisin hasanun rawar bin maja wa gairu ya hmm. sanidin wa annuman bin bashir radiyallahu anhu ma ذكر عمر بن الخطاب ما أصاب الناس من الدنيا عمر بن الخطاب يا أنبتشي أبن دي ساو متانين الدنيا قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم yaltawi ma yaltawi wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yini tsawon yini wato yana jin yunwa ma yajidu min ad-daqal wato baya samu daga jabin dabilu na ma yamla'u bihi batanu abin da zai cika ciki da shi mm. manzo Allah yana yini yana jin yunwa ba shi da jabin dabilu wanda zai cika ciki da shi ad-daqal bi fata dal al-almumara wal qaraf radi'u tabam mm. dabilu wanda yake jabu ba shi da shi zai cika ciki da shi to me za mu ce kan wannan bayan Allah ya ce wa waje da ka fa agna Allah ya ce Allah ya same ka talaka ya wadata ka da manzo Allah talaka ne sai kuma ya wadata ka ce wadatar zuci to da ta talaka zuci ne <laughs> eh? manzo sallallahu alaihi wasallam wadaci ne ina da kudi kama za ka wani lokaci sai ga yana jin yunwa yana jin jurawa ba shi da ainihin jabin dabino zai cika ciki da shi misali ya ce da iyalansa saboda manzo Allah duk wanda ya zo ya roƙe shi zai bashi in ka roƙe shi zai baka to wannan roƙon sai ya tafiyar da duk abin da ya mallaka ina ba gane wannan to wannan shine dalili manzo Allah in ka kubanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya samu kuɗi in yi yaki haka aka samu ganima ko aka samu fai'u yana yin budget na shekara guda a ji to wannan budget din in ya zo ya roƙa wannan ya roƙa wannan ya roƙa sai a nemi wannan budget din a rasa an ce manzo Allah ma su ila faqala la ma su ila an shay'in ba taba tambayar shi wani shi a'a ba wa yake irin wannan kyauta manzo Allah ke yi ba za mu iya ba ko da za ka iya zuwa kai ga zo ka bada duk abin da ka mallaka ba sai irin sa Abubakar Siddiq wata yujannabu hal atka mm. allazi yuti ta zakka. an gane amma ire-iren mu ire-iren mu ba za mu iya ɗaukar kuɗi duk mu bayar mu zo mu shi misali eh wannan zai zai shafar imanin wani ma bayan ya bada kyautar ya koma yana sambatu eh let's start بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم روينا في صحيح مسلم رحمه الله عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه نعم أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده لن يحكي أنا وجع أنه وان إرن شيو وان ديك جي أجي كنزا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زي من زن إيرا صلى الله عليه وسلم يتشي بسا يدك على الذي يعلم من جسده كسن يهننك وجن ديك شيو دك جيكنك فقل بسم الله ثلاثا كتشي بسم الله سوكو فقل سبع مرات أعوذ بك فقل سبع مرات ka ce a uzu bi izzatillah ina neman tsari da izza na Allah da ikonsa min sharri ma ajidu daga sharrin abin da nake ji haziru kuma nake jin tsoro nake takadan zan a gare shi warwayna fi sayyi muslim an sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu qala adan hmm. adan nabi alaihi wasallam fa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaida ni bai ce allahumma shfi sa'adan ya Allah ka warkar da sa'adu allahumma shfi sa'adan ya Allah ka warkar da sa'adu allahumma shfi sa'adan ya Allah ka warkar da sa'adu نعم وروينا في في سنن أبي داود والترمذي بأسانيد صحيحة بالإسناد الصحيح إسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا duk wanda ya da mara lafiya lam yahdur ajalu wanda ajalin shi bai halatto ba faqala indahu sab'a marrat sai ya faɗa a wajen shi so bakwai as'alullah al'azim rabbal arshil azim ina roƙon Allah mai girma ubangijin al'arshi mai girma ya warkar da kai illa afahu Allah subhanahu wa ta'ala min zalika face Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lafiya daga wannan ciwo din al-Tirmidhi hadisun hasan Tirmidhi yace wannan hadisi ne mai kyau qala al-Hakim Abu Abdullah fi kitabi al-Mustadrak fi sahihain yace hadha hadisun sahih ala shart al-Bukhari qulti yashfika bi fath bi fath awwali eh yashfika ba yashfika ba na'am وروينا في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل يعود مريضا النبي يأتي النبي يفعل واتو إذا متي يأتي إذا متي يزوي غير مر لا فيها وليقول اللهم اشف عبدك يأتي يا الله كورك دباوانك نعم ينكأ لك عدوا wanda zai azabtar da maki saboda kai bawa wanda yake azabtar da maki saboda kai ya Allah aw yamshi laka ila salah ko bawa mai tafiya zuwa sallah domin ka bawa idan idan wani abu ya hada shi da maki na yaki ko wani abu zai azabtar da shi ko kuma mai tafiya zuwa sallah domin ka ya Allah ka warkar da shi qultu yankau bi fadli awwali yace Abu Dawud bai za a hadisin ba yayi sukut Abu Dawud yayi shiru amma eh yankau bi fadli awwali wa hamza akhir da kuma sanya hamza a ƙarshen sa amma na yi ulimuhu wa yuwaju wato ma'ana yana yana ainihin wato sanya wa kafiri da dadi yana yana zama mishi yana tsananta mishi an gane yana jima ciwo na'am lil awdaf isnadun hadithin hadisu hasan man sahahu حسنه الهاتي وغيره ابن حجر الأسلاني حسنه وغيره من من من أعيان العلماء نعم هو كوازي بجلاش كوازي نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أبواب ما يستحب الوضوء لأجله وتباب بك na abubuwan da ake so a yi alwala domin sa musabi ne a yi alwala domin sa babu istihbabul wudu'i min ma massatu an Babu babu musabancin alwala daga abin da wuta ya shafa war rukhsatu fi tarki da kuma rangwame daga barin alwalan wato rangwame ga barin shi abin da wuta ya shafa ba sai ka yi alwala ba an ibrahim bin abdullah bin qari annahu wajada aba huraira ya ala al-masjid eh lalle shi wannan wato ibrahim bin abdullah bin Karis. ya ga abu huraira wato yana alwala a masallaci faƙala innama wadda'u min aswari akitin sai abu huraira ke cewa kawai ina yin alwala ne daga wani yanki na cikui tuha wani yanki na cikui da na ci لأني سمعت yi الله صلى الله عليه ya يقول domin na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tawaddahu mimma masakin na ku sake alwala ku yi alwala daga abin da wuta ya shafa ai eh, cikui wuta na shafan shi ko cikui ana soya shi ne saboda haka tunda ana soya shi ne kaga wuta ya shafe shi annabi ya ce ku sake alkoma ku yi alwala daga abin da wuta ya shafa na'am wa na aisha anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala an karbo daga aisha radiyallahu anha hmm. daga manzo sallallahu alaihi wasallam yace tawadda'u mimma masat ku yi alwala daga abin da wuta ya shafa وعن زيد بن ثابت عن النبي وانا امرني للوجوب او للاستيباب ليس يزول للاستيباب الهالي اصل امرني نزوى للوجوب umarni asalin shi yana zuwa ne lil wujub menene ya fitar da shi daga wujub ya koma istibab to wani ya ce sai mun duba karina bari mu duba karina mu gani وعن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله wato an karbo daga annabi misalin dai wannan hadisi rawahunna ahmad wa muslim wa nasa'i eh imam ahmad ya ruwaito da muslim da nasa'i na'am wa an maimuna qalat an karbo daga maimuna tace akalan nabi sallallahu alaihi wasallam min katifi shatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci daga ainihin kalfata na akuya ka fada sun makama fa salla wa lam yatawadda sannan sai ya miƙe sai ya salla bai sake alwala ba <clears throat> ya ci daga cikin karfata na akuya kuma sannan ya miƙe ya yi sallah bai sake alwala ba kenan ya hukuncin sake alwala daga cin naman abin da aka dafa eh kaga wancan umarni ne ko to wannan kuma ga aiki idan aka samu umarni sai mu ci asalin shi rubutu sai ga wani aiki ya zo kuma aikin annabi ya zo ya nuna annabi ya ce bai sake alwala ba abin ya tashi daga wajabci ya koma ne ya koma mustahabi sabanin masu cewa an shafa hukuncin ne kuma cewa an shafa hukuncin duk abinda wuta ya shafa da farkon musulunci ana sake alwala amma daga baya an shafe wannan hukunci shi imamu shokani yana da fahimtar a'a abin ya tashi min alwujub da ila ba. shi ta yabu da babu ko hmm. babu istihbabul wudu min ma masatin nar wa rukhsa fi tarki eh وعن عمرو بن أمية الدمري قال رأيت النبي Annabi الله عليه وسلم yana fuska yana yaga daga ainihin kalfata na akuya an gane yana yaga wato haka ana yana ci nan ga yana cin nama ba wannan shi ya rufe nama ba matsala ba shirya malam ba mutum ba ta wani malami wani malami a kano ga gashi wani malami biyar bai ne gashi ya damu ya kanawa yana ta damu mutane ya damu kanawa ce su ce ni biyar bai to biyar ba mutum ba <laughs> ya zo yana yana ta musu a can kano ce ba ba madan gari bane ba wani biyar biyar zo kano ce sun koyi sun je ni biyar biyar <laughs> ba mutum bane shi ba alfa ba mutum bane malam ba mutum bari ci nama ba eh? a to ya zo yana ta musu da'awa salafiya an gane to yanzu shi malam ya fita daga cikin mutane ne ba zai ci nama ba ya ce wai malam zai ci amma a duba al'adar mutane me al'adar mutane al'adar mutane malam wulakantacce ne kada ga yana cin nama kenan a ba wuri kaza ba wurin shi ne wurin shi a zaune gidan shi ya zauna kofa gida ya zauna kofa gida bayan Allah suna ta cin nama ya yi kamar cinya yana ci shi ma yawa ta ce malam har da kuma sai ka zo kana dan siyan dan tsiriya ka ɗan samu ɗan albashi ya kaci bari ka dan kuma ka baka dan biyo birai ran ji daɗi a gida so wallahi na ga malama sun a malama ya shigo gari na ka ga malam wala malam haka kire da gaskiya so in in dan kasuwa ne ba a cewa komai in wani amma malam zai a ga ya nama to fa akwai magana in malam zai sayi nama ya zo ya boye karkar ya bari kowa ya sani ko ya tura dan sako ya ce ka siya kaka ce da hawa ne ba dan kana san shi ma yin malam na cin daɗi a gani to kaga manzo sallallahu alaihi wasallam dai kaga ba abin da yake so kamar nama kuma yana ci eh na'am fa akala minha sai dai kada mutum ya wuce gona da iri ya sa naman gaba eh na'am fa akala minha sai manzo Allah ya ci daga wannan nama fa yi da sallah sai aka kira shi zuwa ga sallah aka ce ya rasu lokacin sallah yayi na'am fa liman ana gayyatar liman ya ce aka baka Allah lokacin sallah ba yayi ba laifi bane fa kama sai ya miƙe wa ɗar haske sai aje wannan wuka ɗin da wuka yake yankawa yana yanka yana ci yana yanka yana ci wa salla wa lam yatawadda sai yayi sallah bai sake alwala ba mutafakun alaihi ma eh wa jabir kala me na haushi a ah, wai a sanar da zuwa kan me da jan haushi to kuskure ne amma a samu musamman wanda zai sanar da shi ne eh kamar ladan sai eh, aka maka lokaci ba yayi dama ladan ya zama to a wato liman ya san dama aikin ladan ne ya sanar da shi lokacin sallah kamar yadda ladan ke kiran sallah haka zai sanar da shi malam da zama binti ne ya cika dan dama daga in lokaci kan kara ma liman wasu mintuna ko shi aka maka lawa idan aka kira sallah kamar minti nawa mu jira ka in baka zo ba shi shikenan amma ka zo kai sallah ka zo ba a sa wani hmm? to sai liman ya sanya shi ku jira nan da minti shida to da zarar minti shida ya yi ya zo kan sai liman ya zo ya ga an ce a gyara sauri sai dai ya zo ya bolu limamu in eh, bai faɗa ba yana son kujerar shi misali aka ce faɗa ya ce ba zai faɗa ba suna eh, a jira shi ba na shi ke nan bai faɗa ba sai ba a ƙoran nan kunan da muke shirin da jira shi a mai dai da na'ibi ne kamar ladan kamar ladan bai da matsala tun da ladan ba kujo ladan bai neman kujo kujera shi ladan bai da matsala da bai neman kujera ba shi galiban da na'ibi ne ake ba matsala sai da makari da haka ne ko bilal ayi da manzo Allah baya nan cewa ya samu wannan ya samu ba ka sallah ba Ah, ana shiga musu gona ne kamar ai shi liman ladan zai tambaye shi minti nawa malam ya gani idan har bai zo ba a sa wani ai komai da komai a daddale to ina ga ba a daddale wanne liman yayi alwala yana sauri ko sai zai ga ana gyara sauri yana zuwa kan sai ga wani ya sai a shiga wajen akwai magana dole ya taho amma ilimin ya ce ku bani minti biyar ku bani minti bakwai to a bashi wayannan mintunan a jira in bai zo ba wani lokaci ya kan kara mai ma wani lokaci ya kan cuta wani kan kara minti da gila ga shi zuwa don ji zai ji daɗi an ba shi haƙƙin shi wurin mu mara akwai rana ma hmm. an baka haƙƙin ka to amma kawai irin kawai kai ba kowa bane kawai akwai mutane kowa ya iya sallah to malam bismillah da Allah kai wani ba malam bane yana zaune ba lokaci ya yayi bane wannan kuwa kawai za ka yana ba da a masallaci shi ba kowa ba ne ya kamata ka zo masallaci ka san masallacin na da liman akwai na'ibi akwai ladan akwai sauran mutane suke da iko kai kawai ka zo kai sallah ne ka zo kana suru kana shiga hakkin mutane ko ina akwai shugabanci ko shugabanci gaskiya ne in dai ana yin haka kai za ka huta ka hutar da mutane da wani kawai zai ga ya miƙa da kai kawai bismillah kawai irin yana ja haushi tun da liman ga ai ba shi kada iya sallah ba kuskure ne na'am وعن جابر قال Nabi مع النبي صلى الله عليه وسلم وما أبي بكر وعمر خبزا ولحما يتي ناتشي tare da annabi sallallahu da Abubakar da Umar mun ci biredi da nama kujo hmm. da Abubakar da Umar gaba ɗaya shugabanni masu zuhudu gaba ɗaya sun ci biredi ko sun ci nama na'am fa sallu sai suka yi sallah walam yatawaddu amma ba su tashi alwala ba Hmm. sai kuma ka hada wannan da kuma wancan hadisin da ana annabi yana cin yana wayan gari yana jin yunwa babu ainihin jabin dabino ma da zai cika ciki da shi da iyalansa dan san ba wai kullun kullun ake cin naman ba kullun kana cin nama da lokaci kana koyi da annabi ne eh? ba ka koyi da annabi wajen kyauta da taimakon jama'a annabi yana da kyauta yana taimakon jama'a sannan kuma wani lokaci ya samu abu mai daɗi daidai gwargwado zai ci sai ka haɗa wayannan guda biyu gaba ɗaya eh ka ɗauki ɓangare ɗaya na'am rawu ahmad eh wa an jabir qala kana akhirul amrayn an karbo daga jabir kaga wannan shine hujjar masu ganin an shafe hadisin hmm. wato ya kasance karshen al'amura biyu na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzo sallallahu alaihi wasallam wudu'i mimma masatu na. barin alwala daga abin da wuta ya shafa karshen al'amura biyu da can in wuta ya shafa abu yana sake alwala daga baya sai ya zo karshen rayuwarsa ya daina sake alwala Shi ne ƙarshen al'amarinsa barin alwala daga abin da wuta ya shafa da da zarar an dafa shinkafa misali da kawo ko aka dafa ainihin doya duk wani abu dafaffe ko abu gasashe ko soyayye to kawai ana sake alwala masu wannan ra'ayi ce ana yana karya alwala da kaga mace ka sake alwala to amma daga baya sai manzo Allah ƙarshen rayuwar sai dai da sakewa kace an shafa wancan hukunci an gano wannan an shafe wancan hukunci na farko na sake alwala ba magana sake alwala ga baki daya awo abu dawo sake alwala ba jayi zai ko musabi kaga to kaga zuwa kenan ba shafewa kai ba kenan an rage mai karfi ne kenan hmm. da farko yi dole ne amma daga baya sai aka rage mai karfi an gano wannan duk abin da wuta ya shafa aka rage mai karfi wato farin alwalan ba sai an sake ba amma tajirin alwala ko mutum ya ci abinci ko bai ci ba ba mutum yana da alwala zai iya sakewa an fahimta Allahu a'lam wa alaikum salam shayi na ciki ai shayi shi ina baya ma kyawun misalin abin da wuta shafa wani shayi sai awa ɗaya a wuta ya ya ta gudu sai zana a abin nan walaikun salam oh, to magana neman taimako tukuna kada kada kada tambaya ba gaba kowa bara fara neman taimako tukuna sannan a yi tambaya Thank you.